gaba ɗaya ni mamaki kike bani ga gida Allah ya baki din ƙarhir ya ci wannan yuka ko ina dai ka ji wi wi wi na ganye <laughs> ga manya-manyan motoci hajiya ga kuɗi amma baki da girman kai ko kaɗan so ya kamata ki tafi gida da dai kin ce abincin daɗi kin nace ba ki tafi ba Allah nan da abincin nan ba shi yasa gara ki tafi gida kin san bana so a ce nan gidan kike zuwa kina shan ta kiwa kina barin ki gaskiya kuma bai kamata ya dawo ya samu ba nan ba ba zan ji daɗi ba to ina ruwa na da shi ina ruwa na da masu faɗan maganar da za su faɗa ba ba ni fa kin ganni na ba ruwa na da kowa mijina ya san ina zuwa nan in zo in yi daɗewa ta in tafi kai ni fa ko fa baya gida hajiya in bai gida in ya zo ya tadda nan ya san ina na zo ni ba sai na masa sallama ba gaskiya duk da haka yanzu ba dabba ake kiwo ba mutum ake kiwo au ba na jakanki da wayanki je ki kan kujera na ako na aje envelope da koman shi isauri isauri da Allah to gashi wannan envelope ɗin menene hajiya zakka ce da na fitar so sai na ce na ware miki taki na kuma ya kamata a ba hajiya zakka fa wani <gasps> hajiya hajiya hajiya mun ke ke da Allah ne haka <laughs> hajiya dubu dubu Hajiya dubu dubu ne. Ai Saboda tsabar na san halinki shi yasa wallahi ban baki wannan abin da farkon zuwan ki an shi. Maza maza ki je ki nemi abin da kika dafa wa mijinki. Kar ki yadda mijinki ya ya samu. Wani irin dafa masa hajiya? Ni kaɗai kika ba? Da ke da mijinki na baki mana ku je ku ɗan samu abin da za ku jujjuya. Ke da mijinki na baku zakka ce. Saboda haka dan Allah dan Annabi ki je ki samu abin da zaki dafa wa bawan Allah nan. Kin ji ko? Yauwa ki je ki je haba ni ba na son godiya je. Hajiya na gode. Ke dan Allah ni ba na son godiya ni da ke ai mun zama daya. <laughs> An ban zakka. <laughs> ta bawan allah ina ji a zuciyata ina tausayin shi ya kamata in taimaka wa bawan allah ya kamata in kira shi mai magana in san me ya kamata in yi mashi thank you mota fa yaran gidan nan ba karamin kokare kai ba Shifatu, ba zan gajiya ba gurin gaya miki gaskiya. Na Nabi kuma. Shifatu jibi da kika zo. Shifatu ki shigo gida kina waka babu sallama. Sau nawa na gaya miki wannan dan Allah dan Annabi. shafa'atu wa zan gaya ba wanda nake da kusanci da shi sama da ke ba zan gaya miki gaskiya ki ji ba in ta nanata magana in ta nanata magana na yi haƙuri da ke a rashin samun hakkoki na da ya kamata in samu daga gare ki a matsayin ki na matata amma hakkin Allah bai da Allah ne dakata kawai ka fito ka gaya min bakin ciki kake yi da kyawuna yawa bakin ciki kake yi da kyawuna bai wa in na sa doguwar riga kin sa doguwar riga in na sa atamfa kin sa atamfa in na sa hijabi kin sa hijabi na sa gele kin sa gele kin sa gele abu ne wannan ni fa kaga wallahi in gaya maka gaskiya ba karamin kokari kai gyaran gidan nan ba ni da ma shi kake yi da wannan zaman mazan da kake gada basar ta shika wallahi ba karamin kokari kai ba dan haka dan Allah dan annabi ni da ma ina so da ma mu zauna ka daina la'akari da ni kai ka san ni ba zan iya wa'annan aikace aikacen ba kai ka sani ta asali dama ni ba na yi a gidanmu kawai kaddara ce kawai ta soyayya na ganin laifi ta kama na kwamuso kai na zuwa na gashi kuma na zo dai duk abin da Yawwa. Hawa. Na'am mai gida. Ina zuwa. Kida ina ne, ni fita zan yi ne. rana ta dan fara yi to <sighs> wai me kike a ciki ne gani nan gani nan gani nan <sighs> min gida ina sa ka haka ke hawa an me nake gani <laughs> kada dankalin ne ai na san shi aka saba kin san kuma dankali da shakewa in na zauna cin shi ana akalla in yi minti sha biyar kuma ga bar karibi yana ta duk da dai na bar masa mukulli zai ta jira ba daɗi kwantar da hankalinka yau ba dankali ba ne to dukan Allah shinkafa da miya shinkafa hawa mhm. a gidana tabbas hukumin lahi amma ala sa da cikin gida ce ba ai wajen ba dan an ci har cikin tukane yanzu bincike ake shafa'atu kina bani mamaki al'amari na Allah bayan da ba ikonsa kuma zai iya juyawa zai iya canjawa ba fa a zaune nake a banza ba a baya ba na sana'a kin fa sani kaddara ta same ni a cikin garari nake da tashin hankali ko da kika yi min maganar wancan magana tuki kin san me yasa ni a tukin nan ba na samu gararin da na samu kaina a ciki gashi ka samu yanzu kana neman shawara gashi ka samu aiki ni ban taba ganin mutum irin ka ba wallahi ban taba ganin mutum irin ka ba ina da ganewa mutuwar zuciya ce ko kuma a'a yane ne ni ban sani ba ta ya za a yi muna zaune ba mu da aiki a zo ka samu aiki ka ce wai sai ka yi shawara to mu zauna ka yi ta shawarar kenan ki shiga ciki zan karasa gyaran gidan nan insha Allah tun da ke ba zaki din na gyara ni ba zan jura kazanta ba ba zan ji wa kazanta ba zan ta yi insha Allah masha Allah to yanzu abin da za a yi kin ga karibi yana can yana jira na ba zan zauna cin abincin nan a gida ba don haka tafiya zan da shi can mu ci tare da shi shi ma ya sa albarka tunda duk dai abin da aka samu shine sila ko Allah ko to in dai ku haka ne ba gane je na daɗo muku ko ah. kina nufin har akwai wata in takaita maka ta zarce ma ne mana ikon Allah eh lallai hawa sana'a ta kan kama to abinda nake so da ke in kin karo mana ragowar kake bata haddare kamar yadda Allah ya ba mu muka ci ma mu ba wasu su ci sai Allah ya dube mu ya kara mana kin san godiyar Allah shine idan ka ci kai ma ka bayar la in shakartu la azidan nakum ko in ka gode wa Allah sai ya kara maka to mu nuna godiyar mu da abin da ya ba mu ma ba bukata sai ya ƙara mana don haka a yi wannan ƙoƙarin kin ji ba matsala insha Allah zan yanda kan umarce ni ba damuwa yanzu a ƙaro shi a ciko shi tab don na san ƙariba akwai zubi to bara na je ne da ɗo muku tunda tare za ku ciko to ba damuwa hai ikon Allah a'a sana'a ta albarka dankali eh, ni na ga dankali السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام على قريب da bakwai a yi zaman ka mana ai yau ba ba na gan kai har da guziri kake tafi wai ni ma ina ta kokarin abin nan tun da na samu kulli kuma ai kaga ba sai na jira ka ba lallai dai ga sha ka riga da fitowa ni kuma na yi nauyi ko zikirin da ne kuma sai ya amfani ba Allah inda gashi haka muke wuni wai tsaya wai abinci ai da shiri na mutum masha Allah alhamdulillah <laughs> aiwa ce gaskiya ɗari baiwar Allah nan sai dai in ce Allah saka mata da alkhairi wata kan akwai ta da kokari kamar wasa ta fara sana'a sai gashi yau wai kan in fito har an gama girki rigijib ya ce ta aikuwa na san ƙari biyar na can shi ma watakila cikin safa yau tare in taho da shi tunda tare muke wani mu zuba tare Allah mun gode ba ka ga wani Allah kai kana ta fafutukan neman jari ita gashi Allah ya bata wallahi kuma dai Allah ya bata amma kai ka bata kaman ya ka manta ina wani dankali da ka taba bani na shiga da shi gida eh kamar wasa baiwar Allah nan da kokari wai sai ta shiga makota ta dan samo bashin mai gwangwani biyu ta zo ta dan sassara shi ta fara soyawa yara suna shigowa mai biyar mai goma mai ashirin sai ga kasuwa ta haɓaka sai ga shi yanzu har a yau tefane a girki lafiya nan <laughs> shi ne na ce to kai kanka da kai wannan silar yau a taho da shi kai maka san cewa kasuwa ta yi albarka to Allah ya rufa sai kuma dai gashi mana ta fafutuka ka san an sake turo min ne aikin nan da na nema to na eh, gane to dama abin da yake dan bani barazana a baya ka gana ne ma aikin tukin eh, da akwai kamfanonuwa irin yanzu da ake da zaka zo kawai eh, in ma kana da motar ka ka zo ka yi rijista da su za su rika turo maka kastomomi za su turo maka wanda zaka ka ɗauka ka kai shi wani guri sai su ringa biyan ka ko kuma ka je idan su suna da motar sai su baka sai ka ringa yi ana sallama ka to irin wannan aikin dama na nema na cike na yi komai abinda abin da dama yasa na rika jinkirtawa saboda ka ga yawanci abubuwan da waya aiki to ni kuma kaga ban da babba waya sai nake shakka nake ganin kamar abin ba zai iya yiwuwa ba to yanzu da naga an sake nema na sai naga to ya kamata in duba an game da me ban cicike din ba babu mamaki ma su su samar min irin wayar da zan yi amfani da ita din to dan haka shine nake duba kuma ga lamba ma sun bayar eh. da zan dan tuntube su akai haka ya neme su to ne dai nake ta kokarin da yanda abubuwan za su kasance insha Allah Allah ya taimake ni sai gani wannan karin na wasu Allah ya sa mu dace amma dai ni na rasa me yasa gari ba ka fi so ka bi doguwar hanya ga wata matan nan fa ni ina ganin bai kamata a bari ya kubuce ba tunda ita ta neme ka aikin nan ko yaya ya fi kusa kuma abubuwa za su fi zuwa da wuri duk da dai din ban sanya abin yake ba gaskiya eh, mazu gwara nemi wannan alabashi idan ta kubuce ba ta samu ba hmm. na dawo bata ita matar ta ita wannan hajiya rama in ba haka ba gaskiya ni na fi gane wa daina nema abin da ni ne na shiga na nema abina da kaina da fafutukar gumina ka sani tun na garami ni haka nake na fi son abin da ni na zo gari ko da na tashi aure ai ka gani ban nemi gudunmawar kowa ba hmm. ni na shiga na fita na nemo abin da zan iya yi yawwa to lokacin abubuwa suna garawa to yanzu da al'amura suka zo haka eh, bari mu ga abin da hali yanzu ma zan ci gaba da gudawa hmm. ya mutum da dai su suka neme mu zo mu nema aikin nan kuma na nema in Allah ya tabbatar komai kan kama shi kenan ba sai komai ya zama tarihi insha Allah hakan ba yayi Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi a yanzu warin sa komai girkin nan didima tukunna dan ina da bukata dama yau da fushin zuci na fito ba iya cin abincin ba a gidan ka san dai na ga ma ai ko gara ka sako mu zuba ina ga wani zaɓi mu fara halaka shi shi ne Allah kullum ni dai ina gode wa Allah Allah ya azurta ni da mace ta gari mu da ke dama haka rayuwa ta wani za ka ga shi kullum ya zauna kuka ki da matasa wani kuma kullum cikin yaba mace kai ma dai ina maka fata Allah ya sa nan da wani lokaci sami kyakkyawar fahimta tsakanin ka da yaran nan kaga ba ka ƙyala wayan nan mu gama zuba girkin nan ba kuma ba zan samu nutsuwa bane idan ba gani na kammala abin nan ba ka san lokaci amma kuma in ciki bai cika ba ai alhamdulillah ko yanzu ai ina abin gobe ni barin cin gaba da zuba ba a tuno maka ta karshe mana ga hmm. assalamu alaikum ina gajiya alhamdulillah eh na'am ni ne karibu sa'adu na san ba za ka gane mai magana ba daga wajen aikin nan ne mutum da kake neman aiki to so na ce ya kamata in kira ka so <clears throat> idan na samu lokaci ina so zan kira ka ka zo in faɗi maka inda za ka same ni domin na yi maka interview ko eh insha Allahu na samu lokaci sai in yi maka waya to shikenan insha Allah da yardar Allah hajiya hajiya subhanallah no zan kira ka baya da Allah yaya kada yi matsala aka samu ya faru ɗari biyu kaga duka mazu wannan kamfanin da suka ce su dauke na aiki eh. na cike takardun nan suka turo min da lambar waya waccan matar ce da shi ba ta da ita hajiya rahama to mu shiga daga ciki ko sai mu ina cikin gida mana to ai hajiya na ga dai ba kamfani aka ce za a je ba to ai ni ce kamfanin ni ce kuma nan ko ka je kamfanin da ni ce zan maka interview saboda haka saboda kai dan gida ne shi yasa na kira ka sai mu shiga gida na maka interview a'a hajiya gaskiya ko duba da shari'a ba a shiga cikin gida ba ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ